Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad fm dalol fm da kuma niya sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za ku iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare yau Juma'a biyar ga watan Yuli na shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sake nada kusan dukkanin jami'an da suka yi masa aiki a gida da fadar gwamnati a wa'adi na farko. Sannan za ku ji cewa alkalan kotun koli na Najeriya biyar ne daga cikin bakwai suka tabbatar da nasarar gwamnan jihar Osun Adeboyega Oyetola na jam'iyyar APC. Sannan kamar kowace ranar Juma'a yau kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai. Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta sai an saka alamar ƙari a farko da ɗaya wato plus sai a jero lambar. Sannan muna tafe da labaran wasanni daga ƙasar Kamaru. amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. A yau Juma'a shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana duba yiwuwar ya yi amfani da ikonsa na shugaban ƙasa don ƙara tambayar ko mutum ɗan ƙasa ne ko ba ɗan ƙasa ba a jerin tambayoyin da za a yi ma 'yan ƙasa lokacin ƙidaya da za a yi a Amurka yayin da wa'adin da kotun koli ta baiwa gwamnatinsa yake neman ƙarewa. Trump ya faɗa wa manema labarai a fadar White House cewa muna aiki akan abubuwa da dama ciki har da amfani da ikon shugaban ƙasa na ƙashin kansa. sai dai shugaban ya bar kofa a buɗe don saka tambayar ko mutum ɗan ƙasa ne ko ba ɗan ƙasa ba zuwa wani lokaci da bai bayyana ba amma saka tambayar ta janyo ana ƙalubalantarsa inda zai iya kawo cikas wajen ƙidayar al'ummomin da ba su da rinjaye a ƙidayar yawan jama'ar. sannan ya kara da cewa za mu iya fara buga takardun kidayar yanzu kuma yana iya zama mu gyara bayan mun samu hukunci da muke tsammani Shugaba Trump ya kara da cewa yana da hanyoyi hudu ko biyar da gwamnatinsa za ta saka tambayar ko mutum ɗan ƙasa ne ko ba ɗan ƙasa ba a takardun ƙidayar da za a yi. An cimma matsaya tsakanin sojoji masu rike da ragaman mulkin ƙasar Sudan da tawagar masu neman a maida ƙasar bisa tafarkin dimokuraɗiyya yarjejeniyar da aka cimma ita ce za a raba mukamai a lokacin mika mulki ga farar hula don samar da gwamnati mai cin gashin kanta ƙarƙashin jagorancin firayim minista. a yau juma'a manzo na musamman na kungiyar haɗin kan ƙasashen afirka muhammad el hassan labad ya shaidawa manema labarai cewa bangarorin biyu sun cimma matsaya don samar da gwamnatin haɗin kai wadda za a dinga karɓa-karɓa tsakanin sojoji da farar hula na tsawon shekaru uku ko fiye da haka kaɗan. labat ya kara da cewa an kuma amince a baiwa sojoji kujeru biyar sai farar hula su ma kujeru biyar kana da karin wata kujera ɗaya ga wani tsohon soja a gwamnatin haɗakar yarjejeniyar ta samu nasara ne bayan kwashe kwanaki biyu da aka yi ana tattaunawa mai zafi a birnin khartoum labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Bakin haure 83 daga nahiyar Afirka sun mutu, wasu uku sun tsira da ransu lokacin da jirgin ruwansu ya nitse kwanaki biyu da suka gabata a gabar tekun Tunisia a cewar dogarawan teku. Jirgin ya nutse ne a tekun Mediterranean kwanaki biyu da suka gabata, 'yan sa'o'i bayan da suka taso daga garin Zuwara na kasar Libya. wani masunci ne ya gano mutane hudu kan wasu katakai a kan ruwa ya kuma shaidawa hukumomi daya daga cikin mutanen hudu da suka tsira daga bisani ya rasa asibiti kungiyar agaji ta red cross ta ce jirgin yana ɗauke da mutane masu yawan gaske sai dai kiran waya na gaggawa domin neman taimako bai samu nasara ba saboda wanda ya kira ya kasa faɗawa ma'aikatan ceton inda jirgin nasu yake. 'yan sanda a yankin gibraltar mallakin kasar burtaniya sun kama wani tankin mai mallakin ƙasar Iran wanda ake kyauta zaton yana ɗauke da ɗanyen mai daga ƙasar Siriya wanda hakan ya saba ma takunkumin da tarayyar Turai ta ƙaƙaba mata. Wannan ne karan farko da wata ƙasa ta tarayyar Turai ta ɗau wani mashahurin mataki na ganin cewa an kiyaye takunkumin. Hukumomin Gibraltar tare da taimakon sojojin ruwan Birtaniya sun kama jirgin ruwan mai suna Gerswan da safiyar jiya Alhamis a wani sashi na tekun Baharum inda Burtaniya da Spain kowace ke ikirarin nata ne. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. To a Najeriya shugaba Muhammadu Buhari ya sake naɗa kusan dukkanin jami'an da suka yi masa aiki a gida da fadar gwamnati a wa'adi na farko waɗanda baya buƙatar amincewar majalisa. A cikin waɗanda ya naɗa har da Malam Abba Kyari shugaban ma'aikatan fadar gwamnati da Mr. Boss Mustapha sakataren gwamnatin tarayya. wakiliyar muryar amurka daga abuja wakilin muryar amurka daga abuja umar faruk musa ya karko mana da karin bayani shugaba muhammadu buhari na najeriya ya sake nada wasu kusoshin gwamnatinsa musamman waɗanda ke aiki kusa-kusa da shi a gida wanda suka hada da muhammad sarki abba da yusha udarazo da dr suhaibu sanusi ambasada lawan kazaure da sabiu yusuf sale guda ahmed muhammad mayo da dai sauransu amma gaba-gaba a jerin waɗanda shugaban ya nada su ne malam abba kyari wanda shine shugaban ma'aikatan fadar gwamnati da kuma mr boss mustapha sakataren gwamnatin tarayyar najeriya na kasar tun farko dai 'yan kasa da dama sun yi cece ce dangane da ci gaba da aiki da abba kyari da shuba muhammadu buhari ya yi har ma yi masa zanga-zanga aka yi a waɗansu lokuta amma duk da hakan shugaban bai canza matsayi ko ra'ayinsa dangane da tabbatar da hakan ba dangane da haka ne na tuntuɓi farfesa jibril ibrahim babban daraktan kungiyar girka da ra'a demokradiyya a najeriya kuma dan kungiyar kare hakkin bil'adama musamman maganar yaƙi da cin hanci da rashawa domin in ji ra'ayinsa dangane da wannan matakin da shugaba muhammadu buhari ya ɗauka. za ka iya tunawa da ya ban kwana da ministoci furucin da ya shi ne duk wanda ya sa aiki sun yi aikin nan yadda ya kamata kuma ya ji daɗi da aikin da suka yi. tun da shi a nashi ra'ayin ya ji daɗin aikinsu ai ba mamaki ya ce su ci gaba amma matsalan shine ba wai kowa yake ganin cewa eh gaskiya ne sun yi aiki yadda ya kamata kuma sun nuna kwarewa a ayyukan da suka yi amma abin shine tunda shine shugaba kuma shi ne ke da iko ya naɗa mutane to ya yi abin da ya ga ya kamata. A fahimtar ka ya 'yan Najeriya za su ɗauki wannan bayani na shugaba Buhari ganin cewar har zanga-zanga ai kwanan nan ana kyamata waɗansu mutanen da ke aiki kusa-kusa da shi kamar su Malam Abba Kyari inda masu faɗa aji a ƙasa suna tur da Allah wadare da irin riƙon da irin waɗannan mutane suka yi wa aikin gwamnati. kasan yanzu shekara wajen uku kenan mutane da yawa suke cewa a bakiyari kamar ya hana mutane su ba da shawara wanda ya kamata ga shugaban kasa kuma suke nema a canza shi domin haka wannan ƙara naɗa shi da yi mutane da yawa ba za su ji daɗi ba ba shakka. Farfesa Ibrahim Jibrin kenan na cibiyar wanzar da demokradiyya a Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja. Shi kuwa Suleiman Ɗanzaki ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar motocin sufuri na Najeriya ya bayan namin mamakinsa dangane da wannan naɗin da shugaban Muhammadu Buhari ya ƙara jaddadawa. na taba sani na taba yi cewa mutum idan yana shugabanci bayan ya ɗauki rantsuwa kuma wannan har yanzu ba a gyara wannan ba kuma na ga ya faɗa a mutum zai yi abin da mafi rinjaye suke so ne ba abin da ran shi yake so ba to idan an yi haka ina ganin jama'a za su tafi da bakin cikin abin da suka zata ya canza domin sun zaci za a yi musu adalci sun zaci kuma duk abin da ya taso za a duba a bi ra'ayin su mafi rinjaye to abin ba za mu iya cewa komai ba sai mu ce to Allah ya sa a gama lafiya. Suleiman zaki kenan daya daga cikin shugabannin kungiyar motocin sufuri na Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja. Ga dukan alamu dai 'yan ƙasa da dama za su ci gaba da yin cece kuce dangane da wannan nadin. saboda waɗansu daga cikin wanda aka kara naɗawar mutane ne da 'yan kasar suka ta kalubalanta a lokuta daban-daban cewa bai dace a bar su suna taya shugaban ƙasa mulkin Najeriya ba. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. a gaida Umar Faruk Musa. A Najeriya alkalan kotun kolu biyar ne cikin bakwai suka tabbatar da nasarar gwamnan jihar Osun Adeboyega Oyetola na jam'iyyar APC bayan zaben da ya gudana a ranar 28 ga watan Satumba na shekarar 2018. Wakiliyar murya Amurka Madina Dauda na dauke da rahoton. zababben gwamnan jihar Oshun suka rika murna kenan a harabar kotun koli a daidai lokacin da alkalai biyar cikin bakwai suka tabbatar da zaben Adeboye ga Oyetola a matsayin zababben gwamnan jihar Oshun a zaben da aka gudanar ranar 28 ga watan Satumban bara. dan takarar jam'iyyar PDP Sanata Ademola Adeleke ne ya ɗaukaka ƙara zuwa kotun kolin inda ya ƙalubalanci nasarar abokin takarar tasa a hukuncin da kotun ɗaukaka ƙara ta tabbatar wa Oyetola. Ga yadda lauyan Oyetola Biodun Layole ya bayyana ra'ayinsu a game da hukuncin. On our part, we are happy. We thank God for this uh, victory. Now the, the governor of our state can settle down to the serious business of Layole ya ce muna murna kwarai da gaskiya ta bayyana a yau za mu haɗa hannu da zaɓaɓɓen gwamna mu dukufa wajen yi wa jihar mu oshun aiki domin jihar ta ci gaba. To shi ma loyan sanato Ademola Adeleke SAOK ya yi bayani yana cewa. Our reaction is that there is nothing we can do about it. The action is final and binding not because they are infallible but this is the final decision against the court of law in Nigeria. SAOK ya ce wannan hukunci ya fito ne daga kotun koli kuma shi ne hukuncin da ya dace tunda kotun koli ita ce kotu ta ƙarshe a wannan ƙasa tamu Najeriya domin waɗannan lauyoyi biyar sun yi aiki tukuru wajen tabbatar da gaskiya kuma mun yi na'am da wannan hukunci. To sai dai abin da ya ɗauki hankali a wannan hukunci shine alƙalai biyu da kuma Akas da Paul Galinje sun ce ba su amince da hukuncin ba domin a ganin su hukumar zaɓe ta tafka gudi a lokacin da aka yi zaben raba gardama a jihar Oshin ɗin. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. a gaida Madina Dauda. To yau fa kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai. Amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar. Ni tsoro na Allah sarki kan nan tsoro na mugunta. Gargaɗi mai gina Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To yanzu mun sami kira daga jihar Kwara. Salamu alaikum da wa muke magana. Assalamu alaikum wa mai magana Bello Garba na Sokoton Najeriya mai bula kala-kala daga nan Kwara a Najeriya. To ina kira musamman ma ga gwamnatin tarayya da kuma gwamnatin jihar Sokoto da su kai mana ɗauke musamman ma a jihar Sokoto don gaskiya a halin yanzu matsalar tsaro to ya kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. kusan da akwai karamar hukuma raba amma kusan abin yawa kusan kananan hukumomi kusan bakwai waɗanda akwai yanzu karamar hukumar sabon birni da gwaranyo da wuya a ce an yi sati guda ba a samu wasu mutane waɗanda yankin natin suka ɗauke ba to kaga wannan abu ce kuma akwai wata hanya wadda ta tashi daga daga na zuwa hanyar isa yanzu hanyar ta zama tarko ta waɗannan mutane na yankin natin ba ta biyuwa da haka muna kira gwamnatin tarayya da allah ta kawo mana ɗauke da kuma gwamnatin jihar Sokoto Allah a kawo mana karshen wannan matsaloli da suke famuwa faruwa a wannan jihar ta mutu Sokoto muna fatan Allah kawo zama lafiya a wannan jihar ta mutu Sokoto da sauran jihohin Najeriya da kuma kasa baki daya da kasashen mu na Afirka mai magana Bello Garba daga nan fara a Najeriya na gode BOA To mun gode Malam Bello yanzu kuma mun samu kira daga jihar Taraba da wa muke magana? Kuna magana da to na kiranmu na jihar taraba ya katse kada ku manta masu sauraro ya kofa a buɗe take za ku kira ku bayyana duk ra'ayinku akan duk wani abu da ya sha muku kai to yanzu mun sami kira daga jihar kaduna da wa muke magana salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa alaikas salam muna jin ka da wa muke magana na alhaji musan garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya to alhaji musan garo muna jin ka To alhamdulillah ina da guda biyu a gurguje. Na farko dai muna kira ga shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari, Baba Buhari. Ya kamata magana tsaron nan fa ya kamata a tabbatar da wanda za a ba ministan tsaro jajirtacce ne wanda ya san aikin shi. Magana saboda irin kama kaman mutanen da ake da a sace mutum can ka can an ɗauke mutum can yanzu abu ma ya zama ruwan dare kana gida da ka fita ƙofar gida sai daga an zo an tafke ka. abu na biyu kuma shine na karshe wanda nake kira ga gabanan garba shehu ya ba shugaban kasa shawara domin ya san darajar midiya kamar yadda shugaban kasa muhammadu buhari ya magana cewa duk wanda ya taimake shi a wannan karo na biyu su na taimake shi to don haka mu ma yan media da muka taimaka buhari wajen tallata yi to malam garba shehu ya kamata a san abin yi ashe ne muku fatan alkhairi alhaji musa garu ya tashi lafiya na gode. To mun gode Alhaji Musan Garu yanzu kuma mun sami kira daga jihar Taraba. Da muke magana? kuna magana da dauda wani jiya dimani don sarkin cinkai to dauda muna jin ka eh damuwa mu mun samu matsala a karamin hukumar taku yanzu daga taku daga nan taku zuwa wukari na gagara mu bi muna roƙon shugaba buhari ya doka muna mataki akan abin da ke faru a yankin mu gaba daya don ba mu ba kwanci hankali yankin nata sun samu a gaba ga matsalolin da ke tafiya da mu ka fita abinci a dauke ga cana neman miliyon miliyon dubu miliyon kaza ba hali ka fitar da wani abu saboda haka muna roƙon muna roƙon Muhammadu Buhari tun Allah tun Annabi ya dauka mana mataki akan wani abubuwan da yake tafiya da mu a huta gajiya dauda mun jihar Dimari dan sarkin kai daga jihar Taraba garin hukumar Tago to malam dauda mun gode da fatan sun ji wannan kira naka kada ku manta masu sauraro ya kofa a buɗe take za ku iya kira ku bayyana ra'ayinku akan duk batutuwan da suka sha muku kai. Na gode. Um, salamu alaikum da muke magana to mun rasa wannan kira lambar da za ku kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada ku manta sai kun sa alamar ƙari a farko wato plus to salamu alaikum da wa muke magana da Usman Sabon Lai ban ciya ba na yan gusa a Abuja. To Malam Usman ko za ka ɗan rage rediyon ka? To zan rage. To muna jin ka. Yawa duk da magana ta ga mun zuwa ga Buhari. To. Abubuwa da abin da ya mana ya kyautata abin da mana kwarai da gaske mun ji daɗi. Amma mm. muna son da Allah ya sa taimaka wa mutum abin da yake kowa taimaka mu zai taimaka mace mu ma mai taimaka mana mu talakawa tallafin da aka ce za a sa ba a talakawa mu ma ya ka gari hello hello muna jin kamalan usman yawwa shi ne amma ka daga ba na gode Allah saka ran ji to mun gode malam usman yanzu kuma mun sami kira daga jihar adamawa da wa muke magana daga mu Atiku ne Vice Chairman mu Bilon Joni. To, Atiku Vice Chairman muna jin ka. To, na bayani na dai batun maganan shugabanci ne na ƙasa. Hmm. Hello? Hello, muna jin ka. To, batun maganan zaɓe mu ne na yuniya wanda aka yi din nan. kwanan nan za a rantsar da shugabannin mu muna musu fatan alheri kuma muna fata to mun gode malam atiku vice chairman yanzu mun sami kira daga jihar nasarawa salamu alaikum da wa muke magana ah, adamawa alhaji kano daga togo local government adamawa to muna jin ka daga jihar adamawa eh, ra'ina zuwa ga gwamnan fintiri abubuwan da yana fintiri kai daidai lallai fintiri zai rike siyasa fintiri zai rike na damawa sosai hmm. a bana lafiya to mun gode yanzu kuma mun sami kira daga jihar bauchi da wa muke magana kuna magana da mahallaka ne daga azare dawar makau to muna jinka. yauwa to ni dai ina fatan alheri a janar muhammadu har game da ministocin da zai nada ya duba mutanen da suka cancanta wanda suke wa jam'iyya ɗawainiya wanda aka watsa da cikin da da yawa saboda aka yana muku fatan alheri tashi lafiya to mun da da to mun gode malam lakani yanzu kuma mun ƙara samun kira wani kiran daga jihar bauchi Salamu alaikum da muke magana. Wa alaikum assalam wa rahmatullah sashen Hausa na murya Amurka mai magana Samaila Isfawa kafin mata ki karamar hukumar Ganjo a jihar Bauchi. To muna jin ka malam Samaila. Yau Juma'a dai muna godiya ma Allah subhanahu wata'ala da kuma mika godiya mu musabon gwamnan jihar Bauchi sanata Bala Muhammad Kauran Bauchi da ya bamu sakataren gwamnatin jihar Bauchi muna masa godiya muna masa muna da fatan ubangiji wannan gwamnati Allah ya dafa musu Allah ya tayar su riko Allah karka fasu da iyawansu Allah ka taimake su mai magana Sama'ila sawa kafin ma da karamar hukumar Ganjo a jihar Bauchi To mun gode Malam Sama'ila yanzu mun sami kira daga jihar Gombe. Da wa muke magana? Na da Yahaya Gogul Bajoga, wanda zai. To ya haya Gogul Bajoga muna jin ka. Ni ra'ayi na kan shugabanni na shugaban ƙasa na ra'ayi na Allah sa masu bin miji gaskiya ne ba masu bata shi ba ne. Su mm. abba kiya ne kan wancan karo ma a su mutane suna kokan su Allah za sai su kamanta gaskiya a yi gaskiya sosai mu samu zaman lafiya a kasan mu. To mun gode ya haya Google Bajoga masu saurare kada ku manta lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a sa alamar kari wato plus. To, salamu alaikum mun samu wani kira. Da wa muke magana? Daga Dr. Alhaji mai kankan sami naka. To, Alhaji mai kankan muna jin ka. Ina murna da shugaban kasa da wannan bot Mustapha da sauran magarabai da suke zai kusa da shi Allah ya saka da alkhairi. Mm. To, Alhaji mai kankan. muna jin ka eh muna jin ka mun samu daga jihar plateau da wa muke magana ciyaman daga daga jarmai wallahi damuwan da zan koka akan magana hanyar lafiya mm. a taimaka gwamnati ta taimaka mana kamar ba gwamnati a lafiya eh. ranar lahadi ya wuce wallahi sati biyu kenan yaran mu sun yi lodin awaki daga jarmai za su je onita yara biyu aka kwantar da su an mutu fashi an yi komai yaro yake wai wai zai sha jini hmm. wallahi wai yake zai sha jini haka ya taba mu yaron mu wuka fili da fili wallahi hanyar lafiya baya buwa yanzu yan yan yan yan a kullum kullum sai sun yi gosulo sai sun yi gosulo saboda Allah a kai akwai gwamnati a ƙasar nan a Najeriya. Eh, haba a taimaka mana mana a taimaka mana don Allah shugaban ƙasa ya duba wannan ya duba wannan al'amari gwamnan gwamnan mm, gwamnan lafiya ya taimaka mana ya sa security a hanyar don Allah. To, madalla, Malam Inusa da fatan sun ji wannan kira naka. Mun zo mun sami kira daga jihar Gombe. Salamu alaikum da wa muke magana. babaji mai fata kwarin karamar hukumar ya marta daga lokal game to malam babaji muna jin ka eh, bisa ga yanayin mai girma shugaban kasa da ya ba da wayannan mutanen ubangiji mu Allah sa dai Allah taimaka kuma ya ba su ikon ita alƙawari Allah kuma ya taimaka to mun gode malam babaji yoma dalla da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku muna godiya sai kuma gobe wani makon idan Allah ya kai mu za ku ji mu. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogonmu ya ce karfe 4 da minti 56 na yamma yanzu kuma sai labaran wasanni. Wasanni a takaice. kulob ɗin ƙwallon ƙafan ƙasar jamhuriyar kamaru ta samu tsallakawa zagaye na biyu bayan ta yi kunnen doki da ƙasar benin an da ta samu maki biyar da jikin goshi amma inda mutum lions tsinde a yanzu za su kara ne da kulob ɗin ƙwallon ƙafa ta ƙasar tarayyar najeriya an da manyan ƙasashen a fagen ƙwallon ƙafa a nahiyar afirka za su fafata a su gobe asabar da misalin karfe biyar na yammaci domin ganin wanda zai samu zuwa zagaye na gaba a wannan shekarar da yi ta bana kasashen nahiyar afirka wanda suka halarci gasar cin kofin zakarun na nahiyar afirka su 24 ne ba kamar yadda aka saba gudanarwa ba an da kula-kula goma sha shida ne a wancan lokacin suke fafatawa a nahiyar ta afirka kasa kamar da ita ce har yanzu zakarar ta nahiyar afirka kafin a samu kulab ɗin da zai karbi wannan kofin a hannunta ko da yake masu magana dai suna cewa ba a san mace tuwo ba sai miya ta ƙare muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru Yanzu kuma sai labarai amma wannan karan a takaice. A yau Juma'a shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana duba yuwar ya amfani da ikonsa na shugaban ƙasa don ƙara tambayar ko mutum ɗan ƙasa ne ko ba ɗan ƙasa ba a jerin tambayoyin da za a yi wa 'yan ƙasar lokacin ƙidaya da za a yi a Amurka yayin da wa'adin da kotun koli ta baiwa gwamnatinsa yake neman ƙarewa. an cimma matsaya tsakanin sojoji masu rike da ragaman mulkin kasar sudan da tawagar masu neman a maida kasar bisa tafarkin dimokuraɗiyya yarjejeniyar da aka cimma ita ce za a raba mukamai a lokacin mika mulki ga farar hula don samar da gwamnati mai cin gashin kanta ƙarƙashin jagorancin firayim minista. Bakin haure 83 daga nahiyar Afirka sun mutu, wasu uku sun tsira da ransu lokacin da jirgin ruwansu ya nutse kwanaki biyu da suka gabata a gabar tekun Tunusiya a cewar dogarawan teku. To masu sauraro baki daya abin da ya sawwaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku muna miƙa saƙon taya murnar sashen Hausa ga iyalan Alhaji Garba Sulaiman Suleiman wakin samunaka da na Alhaji Lawal Musa jam'iyya na ɗaurin auren 'ya'yansu Abdulmalik Garba da amaryarsa Zahra Lawal wanda za a yi gobe idan Allah ya kai mu a masallacin Umar bin Khattab da ke layin maji a tudun wada Zaria da misalin karfe ɗaya na safe Allah ya sanya alkhairi Allah ya bada zaman lafiya amin yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin ta kuma bada umarni da injiniyan mu na yau Dave Magnus. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.